al'ummar kasar Nijar kuma ga wata 'yar sari mai kishin ku ta sari kaya saboda haka masu bukata za su yan sari kuma wasu yan daidai wato wannan shine saudiya secret titanium maganin da yake mallaka da rikita namiji da sa kyautar dole haɗi ne mai kyau sannan wannan shine sirri uku shi sirri uku maganin ne na farko yana matsa mace yana ƙara mata test kuma yana jan hankalin mai gida sannan da wannan shine kwalli kwallon sirri mai kiran mutum daga nesa shi kwallon sirri mai kiran mutum daga nesa bayan farin jini yana kiran yi eh, sannan yana kara mace martaba sannan yana jini maza da mata suna amfani da shi sannan yana buɗin kasuwa haɗi ne mai kyau sosai sannan daga maganin mazan zamani na matsi wanda yake sa mai gida ya baya kyauta yadda kika ga Allah ya kuɗin nan to zaki samu babbar kyauta da yadda Allah dan haɗin yana da kyau ga kuma na gashi irin masu irin kanmu na maza to ga liyaliya bindin doki mai sa gashi tsayuwa ya ce ya yi baki ya sa shi tsawo ya hana shi kakkarewa yana kashe duk wata matsala da ke jikin kai sannan ga malami tara malami tara shi ma na mallaka ne magani da mace za ta matsa nan take aikinsa ana dan hada shi da zama ne sai a yi matsi ana wankewa ga kuma maganin mazan zamani na sha wannan na sha ne wancan na matsi sannan ne ga ku sha shagalin kuma aurata wanda yake sa namiji ko yana tare da wata mace ke ce a ransa e eh, zaki kafa sansani a zuciyarsa wannan haɗe yana da kyau kwarai da gaske ga kuma kyallan bala'i kyallan bala'i haɗin malamai kyallan bala'i na manyan mata kyallan bala'i mai sa namiji tuba a gaban mace sai dai ya buɗe akwatin banki ba ya kyauta babbar kyauta sannan ne ga dakan alfarma eh wannan manyan mata kawai ke shan saban da ƙarama sannan ga sirrin kin kai mace kin kai mace tsimi ne mai matukar karfi da aiki aikin sa kamar yankan wuka sha yanzu magani yanzu wannan sai an raba shi kusan shida kaɗan mace za ta sha yana aiki kwarai na mata da yawa ne wannan sannan ne ga wannan sabulun mai maganin infection kaikayi kuraje fitar ruwa warin gaba buɗewar gaba da sauran sannan ne ana wanke fuska da shi na farin jini ne yana da kyau kwarai da gaske sannan ga ƙarshen matsala iya matsala da rashin jittuwa da rashin kyauta a gidan aure mijinki siyasa duda ya dawo yadda yake so akwai ina neman ki sulhu a ciki akwai audugan mamaki akwai duniya ga hannun mata akwai garin bakar mallaka sannan ga bujan ki shakaf shi ma sha yanzu magani yanzu yana da kyau ga kuma gumba ga gumba e eh gumbar daɗi na ƙasa ita ma tana da kyau haɗi ce sannan ne ga wannan saudiya secret powder masu matsalar ciwon mara ko lokacin al'ada ko normal masu matsalar sanyin mara masu matsalar infection da sauransu maza da mata suna shan sa